بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ كراتمنا رياض الصالحين a nan masallacin juma'a na unguwan dobeli da ke garin jimeta yola a yau insha Allah za mu yi darasi na 60 ko muna cikin kitabul Askar a babin da ke bayani akan abin da shafi zikiri za mu tashi wa an aisha ta rabbi an anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم غفر لي متفق عليه wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi daga aisha radiyallahu anha Allah ya dare ta qalat ta ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam azala tasma ya kasance yukiru an yaqula ina yawaita fadan ina yawaita fada fi ruku'i a cikin sa wa sujudihi da kuma sujudan sa ina cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafiri wato ina yawan faɗan wannan masu zane zikiri da kuma addu'a subhanaka allahumma ya tabbatan maka ya ubangijinmu rabbana ya mahalittin wa bihamdika da yabonka allahumma ghafirli ya allah ka gafarta ni ina wannan zikirin ana yi a cikin ruku kuma ana yi a cikin sujjada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ka tsarkake ubangiji ka yabe shi sannan a ƙarshe kuma ka nemi ubangiji ta ala ya maka ya maka gafara ana yi a ruku'u kuma ana yi a wato ainihin sujjada a wata riwaya ta Imam al-Bukhari yace ma sallan nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an unzilat alaihi idza jaa nasrullahi wal fatahu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba illa qala fiha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir wato tunda aka saukar masa da iza jaa nasrullahi babu wata sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayi face yayi wannan zikirin a cikin ruku'u ko a cikin sujjada sai ya ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir li wato ita iza jaa ita ce suratul nasr ita ce sura ta ƙarshe da ta sauka a cikin surorin alkur'ani nan ce sura ta ƙarshe ba ana nufin ayan ƙarshe ba sura dai a dunkule wanda ta sauka ta ƙarshe ita ce za ja a nasarullahi amma aya ta ƙarshe da ta sauka Alƙur'ani ita ce wata man turja una fihi ilallah Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan ita ce aya ta ƙarshe amma a yau ma a kamaltu lakun dina kun masu mamtu alaikun ni'amati wa rabitu da kuma islama dina ta sauka kafin wa'in kafin wannan suran kuma kafin wacce aya sai ta ita ne aya ta ƙarshe da ta sauka wajen halatta haram ko haramta halatta halal ko haramta haramun ko kuma shir'an wani ibada mana daga wannan ayan ba sa ta saukar da wani abu da shari'a wanda da babu shi daga al ma a kamaltu lakun dina kun yau na ci muku ni'ima ta ranar arfa ta sauka amma wannan suran idza jaa nasrullahi ta kuma fi awsadi ayyami tashriq wato ranar 12 ga watan layya kenan ta sauka ita kuma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat da hum la sauran kwana kare su ta sauka masa kaza kenan arabiul awwal ta sauka da take aya ta ƙarshe gargadi ne da wa'azi aya ta karshe ku ji tsoron Allah ranan da za ku koma izuwa gare shi wattaqu yawman tujuna fi ku ji tsoron ranan da za ku koma izuwa ga Allah a cikin ta ita ce ranan alkiyama ranan da za a za a za a cika wa kowa sakamakon aiki ba wanda za a zalunta kaga wannan wa'azi ne ba sako da wani abu na ibada ba don tun daga ajo ma kamar tuya kun bi na kuma addini ya gama cika haka na wannan a turan iza ja'a nasrullahi sura ce wanda take nuna cewa musulunci ya samu karbuwa jama'a suna shigansa kuma take nuna cewa manzala ta sama ya kusa bar duniya iza jaa nasrullahi idan taimakon Allah ya zo wal fatahu da bude garin maka, manan Allah ya taimaki musulmi suka ci galba akan kafirai suka bude garin maka da yaki maka ta zama garin musulmi to sai Allah ta yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ai da ja nasra fataw wal fataw uh, wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana ka kama tazbihi da istighfari saboda haka kenan idan aka yi fatahu makka Allah ya taimake ku ku musulmi ku ci galba kan kafirai ka kwace garin Makka jama'a za su dinga shigowa musulunci mutane za su shigo musulunci jama'a jama'a wannan group din su zo su shiga wannan al'umman ta zo ta shiga wayannan jama'a su zo su shiga sai ka ce manzo sama idan ka ga wannan to ka koma zuwa ga tasbihi da tahmidi da istighfari shine fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana kana tawwaba to shi yasa manzo sama yake wato ainihin yin wannan addu'a ko yin wannan zikiri da addu'a subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli ina yi bayan wato ainihin an saukar masa da idza jaa idza jaa nasrullahi da aka ce koma zuwa ga ubangiji ya dinga tasbihi wannan yana da'awa ta kare kenan ya gama da'awa qur'ani ya ya sauka da dukkan shari'o'i yanzu kan sai ke abin nan sai dan wa'azi da gargaɗi cewa a ɗabbaka abin da aka sauka kuma mutane da yawa sun shiga musulunci ko kasau ma abin nan ko aikin hajjin da aka yi mutum dubu ɗari da ashirin nan bayan nan kuma wasu sun ƙaru wanda an je fatau maka da mutum nawa mutum dubu takwas dubu biyu suka musulunta mutum dubu goma amma kafin shekara ɗaya a shekara ta takwas aka buɗe garin maka da yaƙi dubu goma amma da shekara ta zagayo aka yi aikin haji sai ga shi da mutum dubu ɗari da ashirin mutum dubu ɗari da goma aka samu ƙari kan da waɗanda ba su zo aikin haji ba to kaga mutane sun shiga addinin Allah jan kenan jama'a jama'a to dama abin da ya hana galibin ƙabilu musulunta wasu wasu na son su ga ya ta kaya ne cewa suke da uhu wa qaumahu ita da shi da mutanensa wato qurayshawa ita bugawa da su mu gawa zai kada wani idan su suka ga bayansa to bai da gaskiya dama mu ba mu shiga dama su ba su shiga addini ba ta suke shiga in kuma shi ya ga bayansu to shine da gaskiya za su shiga addini saboda haka ko yana ganin bayan ne da ya kwace garin makka shikenan suka dinga zuwa jama'a jama'a suna shiga musulunci saboda haka musulunci ya dinga haɓaka a lokaci guda a ɗan ƙanƙanin lokaci shi ne ubangiji subhanahu wataala ce to idan ka ga wannan ka koma tasbihi da ta'midi da istighfari Mana alaman cewa ka kusa ka bar duniya alaman ka kusa ka bar duniya kamar mutum ne ya tsufa a ce ka kai shekara saba'in sai ya rage maka a sai istighfari ba sai kallon dare sai karatun qur'ani ne kawai domin ba wani jin daɗi kuma da ya rage maka in aure ka bayan ya wuce ibada ba wani abin da zai maka daɗi ba ibada ba Ka kaga daga lokacin da kake ga ka matso kusa da kabari to sai ka koma izuwa ga Allah subhanahu wataala yasa sai na Umar radiyallahu anhu yana tara mahaddatan alqur'ani masu ilimi a majalisansa su ne fadawa ba masu hayaniya ba ce saboda idan wata aya ta ɗan kakare masa tsauni ya kako zai kawo hanya wani ya dawo da shi saboda haka duk lokacin da yake bukatan wa'azi malamai ne a kewaye da shi za su masa wa'azi kuma a ku badrin manya-manyan da tawon da suka je yakin badar shi sa wani da ya zo wajen sayidina umar ya gaya masa maganganu a fadanka alhisnu bin uyayna ya zo ya bi ta hanyar hur aka shigar da shi fadan sai na umar amma yana zuwa ya ce masa a mai da hankali ka kai kan haka za ka ba mu dukiyar gwamnati za ka mana kyauta sai na umar ya zabura zai buge shi saboda sadauki ne sai na umar ya buge shi zai ya kace shi sai al'uru sai ce masa ka dakata bangide ta annabi annabinsa kudil afwa wa amur bil ma'arufi abin nan kuzil afuwa wa amudil urfi wa arid anil jahil kai afwa an maka kalmar ne ke ta aiki ko kai kyau ko yi kyauta kai umarni da kyakkyawan abu sannan wa arid anil jahilin ka da kai gaban jahilai su ne wawaye wawaye kuma ka abokar ka ce za ka rama sai ce wa haza min jahili wannan yana daga cikin jahilai da ya shi ya gama wautansa kike na sai na umar sai da ta bimar komai ba qulu yake wa kana waqafan ni wallahi ma zaha. umar wa kana waqafan inda kitabin. umar bai ketare wannan ayar ba umar yana tsewa a ayan alqur'ani an ce Allah ya ce shikenan zai sai a wani irin wayannan sune abokanin zaman na umar saboda in kana zama da mutanen kirki za ka zama mutumin kirki kana zama da malamai za ka fa'idanta ka samu me. ka samu fa abin nan ka samu iri da cikin sai na umar ba wai yana ɗauko wasu in duniya ne a gama a manya-manyan mutane ana ce musu a shaku badrin wato dottawa wanda suke yakin bada, amma duk da haka sai sa abdullahi bin abbas a majalisinsa shi kuma yaro ne karami shi yaro ne tun a zamanin maza sama yaro ne amma ya sa shi a abin nan a fada ya zo shi ma a zauna da shi ya karrama sai abdullahi bin abbas ne saboda me saboda iliminsa to sai wani sai dan jibe ji daɗi ba duk da kawo kuma ga wani yaro shi kuma yana zuwa zauna kusa da su ya ce wa sai na umar wannan yaron kan me yake kawo shi nan ne muna da yara iri iri irin sai dai wajen yara ya tawo in sa wannan ma'ana dai na zuwa yana zama da manya sai na Umar ya ce musu innahu ma qad alimtum wanda kuka sani fa kun san shi ne fa ma'ana Abdullahi bin Abbas ne fa kun san shi fa kun san shi da ilimi shikenan sai shiru washe gari sai tara duk mutanen kuwa yanzu aka kira Abdullahi bin Abbas shi ma yazo to sai karanta musu wannan suwa idza jaa nasrullahi wal fatahu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba shike ne yace yace wa su ɗan majalisa za me kuke fahimta ne dangane da wannan sura me kuka fahimta kai me ka fahimta wani yace ai abinda suran take cewa idan aka taimake mu aka buɗe mana garin makka zai mu ita istighfari muna tasbihi wani kuma ya shiru ya rasa me zai faɗa abdullahi bin abbas yana shiru yace komai ma kaga saboda ladabi idan manya na magana kana yaro kai sai kai shiru sai in an baka izini kai magana sai kai magana to da ka sai bai ce komai ma sai na umar sai ce masa kai ma haka za ka ce abdullahi sai ce hadi ba haka zan ce wata ya ka ce kai sai ce ai wannan suran tana nuna ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tana nuna cewa manzo sama ya kusa ya bar duniya abinda take nufi idza jaa nasra wal fatahu fa alamatu ajalika idan dai aka buɗe garin makka aka taimaki musulmi akan kafurai mutane suka dinga shiga addini jama'a jama'a wannan alaman kafasan rasuwa ne ya rasu lallai sai aka ayyanta ke nufi sai na umar ya ce to ni ma haka na fahimci ka. shi kenan yanzu darajan abdullahi bin abbas ta ɗago idan da kana masa kallon yaro ma to yaro da gari ne abokin tafiyan manya musamman na wannan hausan yaro da gari abokin tafiyan manya idan za a yi tafiya ka san kwana neman guzuri na da gari ake guzuri shi nan sai ga wani yaro da guzurinsa mai yawa kuma shi ma zai tafiya, to manya za su zo su haɗa tafiyan nan da shi saboda me ya san musu guzurin wannan nasa ya kare ko kan ya kare ko yana da karai ko nasa bai kai na yaron kyau ba kaga zai dan fa'idan shi ne ma'anar yaro da gari abokin tafiyan mana ce za ka ga yaro in yana da kuɗi sai ka ga manyan mutane su ne abokanin su ne abokanin shawaran sa to haka nan in yana da ilimi ilimi sai kara masa shekaru sai ga manyan mutane suna son mu'amala da shi to shine abin da ya faru suka ce fa abin nan inna as-saghira lahu ilmun ma al-kubara innal kabira bila ilmin ma asghara yaro idan yana da ilimi yana tare da manya babba ba ilimi yana tare da yaro to da haka kenan Abdullahi bin Abba ya cancanci ya zauna a wannan majalisin kamar yadda wata ran ana zaune a majalisin manzo Allah ta sama akwai Abdullahi bin Umar shi ma yaro ne kaga su sai na Umar su ne manyan manyan sabon manzo Allah shikenan sai ya tambaya yace ubangiji ta Allah ya buga misali da wata bishiya yake wannan ingancin wannan bishiyan da kafuwanta kamar kalmar la ilaha illallah ne alam tara kaifa baraba Allah matsalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fi sama kalma mai tsarki take ala kalmar la ilaha illallah kamar kaman wata bishiya ne wanda take kafi a ƙasa. amma a sama kuma tana ba da yaya Tana da rissa a sama sai manzo sama sai ce wata bishiya ne wanda aka kifanta la ilaha illallah da ita kawai sabbai suka dinga tunanin bishiyoyin ƙauye wannan ya bishiyan kaza a ce ba ita ba wannan ya bishiyan kaza ba ita ba a ce bishiyan tana tare da su sai maza su ma ce to bishiyan dibino ne domin da a zamanin da wanda ya kasa dibino ba a cin ƴaƴansa kuma za a haife ka ka sami bishiyar dibino har ka mutu tana nan to kaga asluha sabitun wa far'uha fi sama tushen yana kafireshin na sama ita ai bishiyan dibino ne Allah ya kamanta bishiyan dibino ko kalmar la wajen kafuwanta da bishiyan dibino kuma duk duniya ba bishiyan da ta kai bishiyan dibino muhimmanci da daraja wani ya ce na ma a dijila ta haira ma in wazo na a shafa shajarin haira ita mun ziyarci bishiyan dibino ita ce mafi ɗaukakan bishiya da aka tashi haka fita sai Abdullahi bin Umar sai ya gaya wa babansa Umar ya ce wallahi ni na gane bishiyan dibino ne amma ban faɗa ba ne saboda na ga manya ma ba su faɗa ba amma na gane tun da aka yi tambaya na gane bishiyar dibino ne amma ban faɗa ba saboda me saboda ga manya saboda ladabi in na saba in manya na na yaro sai an ba shi irin yake magana yana umar ya ji ce. ki da ka faɗa mana ai da ka faɗa da sai zama daraja a gare ni ah, yanzu kai haka ce ba ka zama malami ba in dan kai zama malami ba shi kenan ba ai za ka samu daraja da sababin darajansa wa kan abin kad ala bibnin zura sharafin kama ala bi rasulillahi adnan kuma yana samun daukaka da darajar ɗansa kamar yadda adnan suka daukaka kabila adnan da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan Larabawa. ko baka gwamna ba ka ji danka gwamna ne wai zo ana ta maka fatan ciwa ko kai baban shugaban kasa ne ko ni babban mutum ne kudi ko mai ilimi sai kaga ana karrama ka saboda darajar shi din nan sai ya ce wa abdullahi bin umar ya ce maza a wata ina umar ya ce masa ai da ka faɗa da wannan zai zama daraja a gare a wani abu ma da ka yi shi gara ma a ce ɗanka ne ya yi ma a ɗansa ne to na shi ke sai abdullahi bin abbas ya ce ai wannan suran tana nuna ajalin manzon Allah ta salama ya yi ya ce to ni ma haka na fahimta kaga daga nan kenan yanzu kaina abdullahi bin abbas yana da ilimin da wasu daga cikin manyan sahabbai ba su da shi yanzu nan zai nuna maka me ilimi kaga in fassara shine ilimi kaga fa sun san fassarar sura sun fassara ta za su iya fassara maka wasu ma sun fassara to amma suran wani sako take isarwa shine ilimi shi ya gane wasu ba su gane wasu na umar ya gane wani sako suran take isarwa Iza mutum zai iya zama yana da karatu a ce kowane fanni yana karantarwa in ka zo kyau shi ne lugha tafsiri hadisi balaga nahau usulul fiqh ulumul hadis duk wani fanni tarihi sai duk wannan daga zai fassara maka shi amma ba lalle ne zama yana fahimtar saƙon da wannan ilimin ya kunsa ba Iza ga mutum yana da ilimi sosai amma ya zama ɗan gidiya. da mai saƙon saƙon ya fahimce shi ai ba fassara ba ne haka alfahari da fassara in fassara ne ya ji sauran sabai sun san fassaran sura nan amma kuma sai na umar ba wanne yake nema ba me saƙon ya ƙunsa sannan ka yi aiki da shi ka fahimci saƙon yadda ya kamata wannan shi ne babban ni'iman da ubangiji ta'ala yake wa ɗan adam ya fahimci addini ke kawar fahimta bayan kasancewanka musulmi da kuma ka fahimci musulunci shine ne al-qayyim a cikin miftahu sa'ada kullum yana faɗan wannan yake cewa Sihatul fahmi wa husnul qasdi min azami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala al-ibad bal ma a 'abdun ata'an ba'da al-islam afdal wala a ajalla minhu ingantaccen fahimta wa addini da kyakkyawar manufa babin son zuciya tsakanin da Allah kake yi wani yana daga cikin manya-manyan nimomi da Allah yake wa bawansa yace kai ba ma wata ni'ima da Allah yi wa bawansa bayan musulunci sama da wannan yanzu ga wasu na alfahari da musulunci ba su san ma inda musulunci ya dosa suna alfahari da son manzon Allah ta sama ba su san ma me ake nufi da son manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam suna alfahari suna da ilimi amma ba su fahimci ilimin ba akwai mafahim khadi'a ka fahimta amma kuskure ne fahimtar na baka fahimci abin ba kuma kana ganin ka fahimta babu illa ma irin wannan don gara wanda bai gane ba zai ce ni ban gane ba wannan ayan wannan hadisi wani sako ke tsara ban gane ba sai a fahimtar da shi amma wanda yake ganin ya gane kuma alalin bai gane ba wannan shine jahilun murakkab kenan jahilta fala tadri bi annaka jahilun wa man li bi an tadri bi annaka la tadri baka gane ba kuma baka gane baka gane ba to in wannan kuma ya zo ya haɗu kuma da son zuciya da alfahari da nuna na iya kawai ni ni wani ne to shaidan ya gama da kai ke ɗan yake zuwa malamai sai ka dai dinga ga kai yanzu ka kai wani matsayi kai karatu ka mai a'a ba karatun ba ne ai tarin littattafin da muke da shi yanzu sahabbai ba su da su tarin littattafai da muke da shi a yanzu in ka shiga ɗakin wani malami ka gani wallahi tallahi imam malik bai da wannan littafin imamu shafi bai da shi imamu ahmad bai da wannan littafin amma an kasa ilimin su ɗari ba ka wuce kashi ka ɗaukawa inna ilimin ka ai ba tarin littattafai bane shi sa imam malik ya ce laysa al-ilmu bi kasrati riwaya إنما العلم نور يضعه الله في قلب من شاء من عباده علمي با yawan riwaya ba karuwato wannan karuwato wannan a'a wani haske ne Allah yake sawa a zuciyar bawansa sai ya fahimci ilimi sai Allah ya masa fatayi ya gane karatun ba yawan tara shi kowane fanni kawai an zo kai za ka iya karanta wanda kake karantar da su ne masu ma ba su san baka fahimta ba su a zaton su daidai ne kake bayani ko ba haka bane sai wanda Allah ya zaba wattaqullah wa yu'allimukum in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan isa magabata suka fi kowa fahimtar addini saboda sun fi mu tsoron Allah sun fi mu kyakkyawar manufa tsakani da Allah suka son su gani isa suka fi mu fahimta manzala kuma ya fito cikin sabansa yace abdun khuyira baina dunya wa baina ma inda Allah fa ma inda Allah ni bawan Allah an ba shi zaɓi akan ko dai ya zaɓi ya ci gaba da zama a duniya ko kuma ya zaɓi abin da Allah masa tanadi a lahira wani Allah ɗauki ransa shi kenan kowa kawai an ba shi ilimi wani bawan Allah an ba shi zaɓi ko a ɗaurinsa ko ya ci gaba da rayuwa yana baka sai fashe da kuka wasu suka ce a duba wannan dottijin ana misalin wani mutum shi yana kuka to shi ya gane ne ba su gane manzara sama kansa yake nufi cewa an ba shi zaɓi ya ci gaba da rayuwa ne ko ya koma zuwa ga Allah ya ce ya zaɓi ya koma zuwa ga Allah ta sai bai suka ce wa kana abubakar a Adama na. abubakar ya fi mu ilimi ji wannan shi ne ilimi ba ka karanta ka fassara ko ka ruwa ko ka amanna duk da shi inda shi ne da ilimi ya zama abu mai arha da ka kawai zai iya baka da ka kawai amma babu sai da taufiki zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kuma idan baka samu taimakon Allah da dacewansa ba to ta hanyar ilimin ne zaka halaka shi zai halakar da kai idan lam kuma aunun min Allah lil fata fa awwal ma yajni alaihi ijtihadu idan mutum Allah bai taimake shi ba kokarin nasa ne zai masa illa to da ka ilimi daga alqur'ani da sunna abi ta fahimtar magabata abi ta fahimta magabata amma duk karance karantenka da wasu su zo su yi ta zuka ka ko sai ka zo kana ta zuka kanka kai ka isa kai menene wala duk shedan ne yake wasa da hankali ta kawai wa qul liman yadda fi ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa an anka ashya'u duk mai da'awan wai yana da wani ne ka ce ka san kanka da yawa da yawa sun ce maka abubuwa da yawa baka sani ba kai kake ganin ka fahimta ma alhalin baka fahimta ma hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim Aisha tace maza sa yana yawayanta yin wannan wannan zikirin subhanaka allahumma subhanaka subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi yana yawaita fada sai ta tambaye shi sai ce inni kana inna rabbi kana akhbarani anni sa'ara alamatan fi ummati Allah ta'ala bani labari yace zan ga wata alama a cikin al'ummata wa amarani idza ra'aytuha an usabbiha bihamdihi wa astaghfiruhu innahu kana tawwab yace in naga wannan alaman na dinga tasbihi da hadawa da tahmidi da yabonsa in nemi gafaran ubangiji Allah mai gafartawa ne yana tuba mai karban tuba ne yace kuma naga wannan alama ita ce za ja'a nasrullahi wal fatahu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab yace to shi yasa yake yawan wannan istighfari subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi wannan ba sai a sallawa wancan kuma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli wannan shi kuma a sallah saboda haka wannan tasbihin ya tabbata daga sunan manzon sama ana yin sa kuma kaga akwai addu'a cikin allahumma ghafirli kare ta za mu karanta a can gaba cewa a sujjada ne ake son yin addu'a a ruku kuma a girmama ubangiji ta'ala kama wannan addu'an tunda manzon Allah ta sa yayi ta a ruku to sai kai ta kuma sunna ce ka kara da Allahumma ghafir li din ya Allah ka gafarta min hadisi na gaba wa anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi Rahu muslim wannan hadisi imam muslim ruwaito shi وأنها دقى عائشة رضي الله عنها ألا يدريت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل سسعى كان يقول في ركوعه وسجوده لا كسنتينا فلا تكون ركوع صدى سجد أخلا أنا توا سبوه قدوس رب الملائكة والروح سبوه قدوس رب الملائكة والروح ina yawan faɗan wannan a cikin rukuninsa da sujjadansa subuhun ma'anansa musabbahun abin tsarkakewa abin yi wa tasbihi ke subhanallah ke shine tasbihi kace subhanallah ka nufin kana tsarkake ubangiji ala daga dukkan abun da bai dace da shi ba daga dukkan wani aibi to subuhul ma'anansa abun tsarkakewa abun yi wa tasbihi qudusun shi kuma shi ma abun tsarkakewa alqudusu shi ma tsarki ake nufi wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus assalamu muhaimin al-quddusu abun tsarkakewa Allah mai tsarki ya siffanta da kowane irin aiki ba amma kaga subuhu shi kalmar tasbihi ana mai ana zikiri da ita subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al to quddusun kuma a cikin sallah ake tasbihi da shi quddusun subuhun quddusun ba samu quddusun quddusun quddusun amma subhanallahi subhanallahi ba samu ƙuddusun layi ƙuddusun layi ba shi zikiri tauƙifi ne inda Allah ya tsara haka za ka yi inda Allah ya ya faɗa a ƙurani ko manzan sama ya koyar a hadisarsa, haka za ka yi ba za ka ƙara ba ba za ka rage ba za ka yi naka ba subuhun ƙuddusun sai dai yabo yabon Allah da yabon manzan sama wannan za ka iya tsara naka a inda ba riga an tsara maka ba amma kalmomi na zikiri to su daga Allah suke rabbul mala'ikati Allah shi ne ubangijin mala'iku wa ruhi da mala'ika jibril ubangijin mala'iku mala'iku wasu halitta ne da Allah ta halitta su da haske na wanda ya san yawan su sai Allah wa ma ya ya'lamu junuda rabbika illa Illahu. ba wanda ya san yawan rundunan ubangiji ta'ala na mala'iku sai shi sai dai baitul maqdis abin nan baitul Ma'amur, kullum mala'iku dubu saba'in suke shiga su fito su shiga ba za su fito ba wasu gobe su shiga kullum Za ba wanda ya san adadin su kenan daga dubu saba'in saba'in tun daga fara shigan su har zuwa sau tashin duniya daga baka san adadin sa ba kenan sannan ga ga wutar jahannama wanda mala'iku dubu saba'in sau dubu saba'in za su jawo wata rana alkiyama mala'iku biliyan hudu da miliyan ɗari tara kaga ba wanda ya san rundunan ubangijin ka sai shi ba wanda ya san yawan mala'iku wannan adadi kenan to girman su ma kuma haka suna da fukafukai kuma suna da girma mala'ika ɗaya ya ɗaga alƙariyar sadum sama ya rikizo da ita ta ƙasa ƙasa mala'ika jibiri mala'ika ɗaya ke ɗaukar rai a duniya gaba ɗaya kaga ya fi duniya girma kenan kawai kamar ka sa ne abin nan plate na abinci a gaban ka ne ka canko nan ka canko ka haka yake ɗaukar rayuka idan ka gane girman mala'iku ka gane yawan mala'iku ya ka ce maka Allah shi ne mahalittin mala'iku wanda ta nuna maka girman Allah su bahana wata yana girman aka nuna maka unguwa guda a abuja aka ce mutum ɗaya ne gina ko dole ka gane girman arzikinsa gane cewa babban mutum ne da ko samari aka jera maka guda goma nagartattu aka ce wane ne babansu sai ya kare girma a idonka zarata ba ce mala'iku Allah ne halitta su shi yake mallake da su shi yake sarrafa su yadda ya ga dama in yake su yi dafi ba sa saba masa la a sunan Allah ma amarahum wa da mayu umaru ba sa saba masa ana yana maka yana ƙara nuna maka girman Allah Allah ta'ala mai girma ne kuma yadda ya halitta sammai da kasu sai ka ce rabbul mala'ikati Mahalikin mala'iku mamallakin mala'iku wannan sai halarta maka da girman Allah subhanahu wataala dan mutane ba komai bane an kwatanta su da mala'iku kuma bautan Allah suke ba sa sabawa Allah sai idan ka in ma kai baka bauta Allah ta'ala ba da mala'iku suna bauta Allah ba abin da zai rage Allah ya zo hadisi atlati sama'u wa hukka laha an ta'ita ma fiha mawdu'u arba'i asabi illa fi malakun sajid sama tayi ƙara ya kamata ta yi ƙara Ba inda za ka ajiye yin yatsun ka hudu kaci akwai mala'ika yana sujjada a sama duk cikin cike da mala'iku masu ibada yusabbihuna al-laila wan nahara ya yaftu Jiri da rana suna tasbihi wannan zai maka girma Allah ne yake mallake da su yanzu a ƙasa idan aka sai maka tana da ƙarfin soja abun tsoro ne a duniya misali Amerika duk duniya ba da take da ƙarfin soja ita ake tsoronta don ana maganar mala'iku kaga ba magana sojoji a birka gaba ɗaya ita da yatsa ɗaya mala'ika ɗaya zai ɗauke su ya gama da su ya kifar da su kawai gidi ta ala mai girma ne sai ce wa ruhi da mala'ika jibrilu shi ma Allah ne ya halitta shi kuma Allah ne yake mallake da shi shi ba mala'ikan ba ne mala'ika ne amma me yasa ba an ce mala'iku kuma aka ce da mala'ika jibrilu wannan ana ce masa idinabi a balaga wato zikirul khas ne ba'da al'ammi lilihtimam bil khas bayan ka faɗi jumla sai ka waro wani kuma ka faɗe shi don nuna yana da muhimmanci a ce ja alqawmu hatta al'amiru mutane sun zo har har ma shugaban abin nan sarkin su ma zo in kace kowa da kowa zo taron nan Ya kace har da shugaban ƙasa. sai kuma faɗi shugaban ƙasa tunda kace kwa da kwaki amma me yasa kace har shugaban ƙasa don muhimmanci ta cikin taron a cikin al'umma sai kace da mala'ika jibrilu saboda muhimmancin mala'ika jibrilu shine shugaban mala'ikun gaba da shine wanda Allah ta'ala ya amintar da shi a wajen wahayi shi yasa ake ce masa arruhu ma'anan arruhu rai me yasa ake ce mala'ika arruhu saboda yana raya mutum da wahayi wato yana sauko da wahayi daga sama ya kawo annabawa shi kuma wannan wahayin idan ka same shi shi zai raya maka ruhinka ba jikinka ba abinci shi yake raya jiki shi sa ake ce masa ruhu ana ce masa ruhul qudusi rai mai tsarki amma da yazo alqurani kun nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq malaika jibrilu ne rai mai tsarki shi saukar da alqurani da gaskiya kaga malaika jibrilu kenan mana ce masa arruhul amin wato rai amintacce saboda malaka jiru amintaccen Allah ne wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin saboda haka alqur'ani ruhi amintacce shi ya saukar da shi nan malaka jiru ake nufi yasa sa misali sabi yake cewa wa bantan wajibilu aminullahi fina wa ruhul qudus laysa lahu qafaru jibril shine amintaccen Allah a wajen wani kuma ruhul Kudus rai mai tsarki bai da sa'a a mala'iku bai da shi mudahun samma amin abun bi ne a can kuma amintacce ne mala'iku suna masa biyayya na amintacce ne shi ne ake nufi da wannan to idan Allah ta'ala shi ne mahalicin mala'iku har da ma mala'ika jibrilu wannan yana nuna girman ubangiji subhanahu wataala cewa Allah ba abun wasa bane ba abun wasa bane ah, hadisi na gaba an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna sallallahu wa sallam qala fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb 'azza wa jalla wa amma as-sujudu fi ad-du'a fa'aminu an yustajaba lakum rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisi wannan hadisin daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma Allah ya tada su da shi da babansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa amma ruku'u amma ruku'i fa'azzimu fihi rabb azza wa jalla ku girmama Allah mabwayi a cikin sa ku girmama ubangiji ar-rabb mahalici mamallaki ne sarrafa komai mai azurtawa ku girmama ar-rabb ubangiji ta'ala azza wanda ya buwaya ba abin da yake gagaransa wajen da kuma ya ɗaukaka wa amma sujudu amma sujjada kuma fashtahidu fi du'a ku yi kokari wajen yin addu'a a cikin sujjada fa qaminun ya cancanta an yi yustajaba lakum a amsa muku ko fa qaminun lalle haka ne an yi yustajaba lakum za a amsa muku manan qaminun haqiqun ko kace jadirun to kenan ruku'u shi ba addu'a ake son ayi ba idai a can babin ce akwai addu'an da taro za ka ita Allah maghfiri amma abin da ake bukata shi ne tasbihi tasbihi irin su subhanallahi alazim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi domin asalin hadisin kamar yadda ya zo a abin a imam a riwaya ta imam muslim عبد الله بن عباس يتي كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لن يبقى من مبشرات النبوة إلا رؤيا صالحة يراها المسلم أو ترى له ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راقيا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فأمن أن يستجاب له مازال تسمع يتي ya lokacin sai na abubakar yana yi wa mutane limanci da ya buɗe ainihin labule ba lokacin da bai da lafiya mutane sun yi sahu kirkiya ko mutane ba abun ne rage na daga amnata sai mu bashirat abubuwa na farko-farkon annata na albishara shi ne sai fasara ce ce illa ru'ya saliha ba abun da ya rage na mu bashirat abun da ke da albishin na annata sai mafarki amma annata ta kare mafarki na gaskiya kuma da shi ake farawa annabawa manzon kuma shi ma da shi fara kamar da ake samu labari awwalu ma budi a bi bi sama a ru'ya sadiqa wa kana la yara ru'yan illa fara misal falak in yayi mafarki ko sai abun ya faru in yayi mafarki sai ya faru yake to wannan shine ya rage Wannan mutum zai gani ko a gane masa a ce in kai mafarki sai zama gaskiya in kai mafarki to ala wannan daraja ce daraja ce kai mafarkin ka je makka za ka je maka bana kuma sai ka je maka ɗan barki za ka yi aure kuma sai ka yi ba ka shirya auren ba ta yi mafarki za ka samu kuɗi sai ka samu duka wannan mu bashira ne kowa ne zai yi kaza ko ko kai ko a gane maka yi wani ta na mafarkin za ka yi kaza kuma sai ka yi kazan wannan alama ne na wato kirkin mutum shi ta zuwa hadisi a ru'uyar salihan juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa wani yanki ne cikin yanki 46 na annabta mafarki na gaskiya kuma za su ma yace inni nuhitu an aqra al-qur'ana sajidan aw rafi'a raki'an aw sajida ni an hana ni karanta al-qur'ani ina sujjada ko ina ruku'u a ruku'u an ji karin karanta al a ma karanta al sai malamai galibi suka tuka ce tanzihin wato karhanci ne na na tsarkakewa amma ba wai haramun bane ka karanta wani abu na alqur'ani a ruku ko wani abu na alqur'ani a sujjada amma da ka bari shi yafi tafihi ake so da me da addu'a a wannan wuri tasbihi da addu'a tasbihi a ruku a sujjada kuma ka hada hadda addu'a bayan tasbihi suka ce me yasa suka ce ruku da sujjada yana nuna ƙasƙanci. in ka yi ya nuna ka ƙasƙanta kanka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala babun da ce da su zikiri da addu'a tun da ka nuna ka wa Allah ka sunkuya masa ka kafa goshinka a ƙasa kai ta yabonsa kawai kana addu'a kai ta yabonsa kana addu'a wannan shi fi dacewa da shi me yasa suka ce saboda girmama alqur'ani da kuma girmama matsayin shi mai yin sujjada da ruku'u Qur'ani shi sai aka ce ka karanta shi kana tsaye sai ka suka ce duk a rukunin sallah babu rukuni mai matsayi irin tsayuwa wa komo lillahi fina, don ka tsaya sai ka karanta Fatiha ka karanta sura ne rukuni mai wanda fi kowanne matsayi to shi fi dacewa karanta ƙur'ani saboda matsayin al to don kai ƙasa kuma ruku'u ko sujjada shi kuma shi yake nuna tawazu nan ka fi kusa da Allah subhanahu ta'ala me ya kamata ka Shi ne ka yabe shi sannan ka roƙe shi wurin addu'a ne za mu karanta hadisin a kawo ma kuna abdu mai rabbi kowa sahiru lokacin ka fi kusa da ubangiji subhanahu wata ta'ala zai kai tsebun Allah ne zikiri sannan kuma ka rita wato ainihin addu'a da ce sa aka ce ruku'u ku girmama ubangiji to me me ma'anan fa'azimu fihi rabb shine ku dinga tazmihi da tahmidi subuhun Kuddusun, rabbul malaikati wa ruhi subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama subhana zil jabarut sarki ya tabbatar ma abokin ƙarfi sai jabarut wal malakuti ma abokin mulki na kololuwa wal kibriya ma abokin girma wal azama da izza dinga karanta wannan sannan kuma ka dinga subhana rabbil azim ya zo ingantattun hadisi sarki ya tabbatar ma ubangiji al azim ne girma wani ya zo a wani hadisi wanda isnadinsa sa akwai sabani amma an har hada shi ma ya inganta shine subhana rabbil azim wa bihamdi wa bihamdi shi ma ya inganta zan ya inganta shi a cikin wa ziyadati ko da haka ya inganta shi ma wa bihamdi in ka zo kuma subhana rabbil a'la wa bihamdi kaga fa ruku'u fa azzimu fi ku girmama ubangiji kace subhana rabbil azim sarki ya tabbatar ma ubangiji na mai girma mai girma da sauran zikirin da muka wato zikirin da muka ambata sannan kuma sau uku ake yi subhana rabbil azim wa bihamdi sau uku ka tsaya subhana rabbil azim shi ma sau uku subhana rabbil a'la sau uku a sujjada subhana rabbil a'la wa bihamdi shi ma sau uku a sujjada wancan kuma a wato ainihin ruku'u a cikin ruku'u to sai aka ce wa amma sujudu ka shaidu fi du'a sujada ka dage wajen yin addu'a ka cancanci a amsa maka fa kamin an ayyuka da kuma da haka babu wani wuri da ake yin addu'a ko ya fi cancanta a yi addu'a kamar sujada saboda a wannan lokacin ka gama kaskanta da kanka kenan shi yasa aka ce ba a yadda ayi wani sujada ba sai Allah kuma baya karban tawili yanzu idan mu ce wata kalma ta kafurci yana da tawili sai a ce bai kafurta ba don shi ba haka yake nufi ba fassaran da ya faɗa shi ba ha wannan fassaran yake nufi ba kalmar tana iya ɗaukan ma'anoni biyu sai ce shi ma'ana mai kyan yake nufi to sai a bashi ma'ana mai kyan ba za a ce ya kafurta ba amma wanda ya je wa wani sujjada ko wa wani sai gunki su ko gunki sujjada wannan ba wani tawili da za ka ba kawai ya kafurta kawai bai sai ce ai ba ni na masa don ibada ba ne ba kai san ka ba duk ba wanda ake wasu jada sai Allah ba maganan ka ce ba ka ji ma yi ibada ce ita kan ba ta zuwa ma sai hanyar ibada saka kana yi wa wani kawai ka bauta masa ne ka fita daga musulunci sai za aka ce in kai in kai sujjada in to kai tsayin addu'a ka roki alkhairin duniya da lahira alherin duniya da lahira in ka haddace irin addu'o'in da manzon sa ya kai yi. in ba ka haddace ba ma kai addu'o'inka wanda kake so da larabcinka in ba ka iya larabcin ba malamai suka ce ya halatta kai da hausarka da hausa sai dai in ka iya larabcin suka ce makaruhi ne kai da hausa shi ma ba ba ne ai addu'a kai ba magana ba ne. abinda haka ana magana maza sa ce inna hadhihi sala la yasduhu fiha shay'un min kalamin nas maganganun mu da mutane ba inganta a sallah ba za ka yi hira ba kana sallah ko kana sujjada amma addu'a za ka iya yi kana sujjada sai ka mutum sai a gashi ne wa yukrahu addu'a bil ajamiyyati bil qadiri ala al ahdiyati an karhanta yin addu'a da ajamanci ga wanda yake da ikon yi da larabci ajamanci shi da wani yaren da ba Laraba ba kenan idan ba da iko yi da larabci ba karhancin ma ba karhancin so da haka eh, sujjada wajen wajen wajen baje kolin addu'o'i ne sarka bari a barka a baya حديث نقبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم daga abu huraira anhu Allah da dashi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala sama yace aqrabu ma yakunu al-abdu min mafi kusancin kasancewan bawa daga ubangijinsa wa huwa sajidun yana sujjada ne fa aksiru du'a yawaita yin addu'a wato ba inda bawa ya fi kusa da ubangiji ta'ala kamar lokacin da yake sujjada to da aka kai ta addu'a Allah yana son wannan sujjadan naka domin a lokacin ka gama kaskantar da kanka kana karshe fiskan shi ne mafi darajar gaba a jikinka ka ka da ita ka sai kai ta addu'a kai ta addu'a shi sa wancan hadisi yace kai ka karanta Qur'ani kai ta addu'a amma tambaya anan shine ayoyin alqur'ani suke da ma'anan addu'o'i ya halatta a karanta su ainihin sujjada amma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ربنا cikin alqur'ani ko allahumma allahumma zikir cikin alqur'ani ya halatta kayi su a sujjada ya halatta domin a lokacin ba kira'a ne nufin ka ba me manufarka yin addu'a in kace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban abin da kake hararowa kana roƙon Allah alkhairi duniya da lahira ne da neman tsari daga wutar jahannama kana son Allah ya amsa maka anan ba kana hararon ko ni harafi ka karanta zaka samu dada goma bane ba wannan bane da kaga ba kira'a kai ba addu'a kai kaga kace Allahumma ka faɗi abun nan kai addu'an ka duk Allahumma Allahumma da ke cikin Qur'ani so me yasa zai zama addu'a kake nufi ai kaga baka karanta tabbata da abi da Habiba. Amma amma kace rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina ma. kana roƙon Allah baka mata na gari da yaya na gari kenan addu'a kake nufi ba ba ba, ba kira'a ba to amma kira'a ba a yi shi ko makaruhi ne wasu malamai ko suka ce haramun ne yin kira'a a ruku'u ko a sujada saboda zahirin hadisi ne ke cewa inni nuhitu an hannu hadisi na gaba wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi allama ghafir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu rawahu muslim imam muslim rawaito wannan hadisi wa anhu daga abu huraira sallallahu alaihi wasallam kana manzon sama yana fura a cikin sujjadansa Allahumma ghafir li dhanbi ya Allah ka gafarta min zunubaina kullahu gaba ɗayansa dukkahu kananansa sa kenan wa jillahu da sa wa awwalahu da farkon zunubin wa akhirahu da sa wa alaniyatahu da ainihin sa wa sirrahu da sa. mana duk zunuban kenan duk zunuban Allah Allah Allah ya gafarta su Allah ya gafarta maka su sai ka faɗi halayen su to sai ka lama ga filli zambi ya Allah ka gafarta min zunubai na to duk zunuban ka kane mai gafaran su kullahu din nan karfafawa ne da duk sauran bayanai domin muzafun ne mufradun ne mu mubafu al-mufradu idan udifa amma ko da haka idan mufradi aka masa ibafa to ya zama umumi ko da haka ba sai ka ce kulla ba idan ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha in za ku safa ni'imar Allah ba za ku iya kidan ya su ba ka ga ni'imar ta kwaya ɗaya ne amma za ka ce ni'imar Allah sun zama masu yawa dan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziman tukazziman tukazziban kai ku bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziman nan jabi ne aka mar idafa to haka mufrad ma idan aka mar idafa saboda haka in ka ce Allah maghfir zambi dhanbi to ban ka kane mi gafaran sai kuma aka ƙara ƙarfafa magana aka ce kullahu dukkanin zunuban nan kuma karfafawa ne don kalman kullu ita ce wal umum wato a umumi ba abin da ya san kullu neman game abu gaba daya wal abinnan abinnan wal kullu ba tufidul umum da ka in ka kace kullahu gaba dayansa kaga ba abin da aka bari kenan in da wani bai gane ba ma to kace kullahu kuma kenan magana kudiya kenan magana ta kare amma ban da ita akwai abubuwan da in an faɗa suke ba da wato ainihin kulliya ne wa al tufidul kulla fil umumi fi jam'i wal ifradi kal alimi sai aka ce dikkahu karamin zunubin kaga nan mufradi ne dai dikkahu karamin ana nufin zunuban kenan sai za ka yi fasara mai da ka ce dikkahu kananan zunubi kananan zunuban wa jillahu da manya-manyan zunuban wato da kanana da manya duk Allah ka gafarta mini sai fara da ƙanana sannan faɗi manya suka ce ƙananan in suka taru suna zama manya kuma in kullum kana ƙaramin ba ka tuba kana ci gaba da yin ƙananan ta wata nan za ka yi babban ko za ka israru al'alar sagha'ir kalkabira ne ka zagi kana ta yi to su ma sun zama manyan laifuffuka ko za ka sai zamana abin nan a jiƙahu ƙanana wa jillahu da manya sai ce wa awwala huwa akhiru da farkon da na karshe zunubin na na farko Allah ta gafarta min da wannan ne na karshe kaga gaba ɗaya kenan kake nufi da kake manya da kananan ma gaba ɗaya kake nufi da kake zunubai na gaba ɗaya da kake kullahu gaba ɗaya manya da kanana gaba ɗaya kenan don ko manya ko kanana na farko da na karshe duka gaba ɗaya kenan sai aka ce wa alaniyata huwa sirru da kuma na sa da na sa kaga laifi ko dai ka yi shi a bayyane a gaban jama'a ko kuma ka yi shi a boye ba kowa ba wanda ya sani sai Allah da duk an nemi gafaransa ko da haka ka akwai na zahiri akwai na baɗini akwai wanda in an ce abokanai zaman ka su faɗa za su faɗa awa ne matsalan sai yana da kaza yana yin kaza yana yin kaza amma akwai wanda kuma Allah ta'ala shi kadai ya sani daga kai sai shi daga kai sai shi ko shi ma Allah zai kama ka da shi in ba ya fi maka yi ba sai dai laifin da ka yi shi a bayyane ka tona wa kanka asiri in wani ya je yana faɗa to karka zarge shi don kai ka tallata kanka amma wanda kake ya koyi kuma ba yadda wani ya je yana tona maka asiri da wani yana kaza yana to shi ne ake cewa jiba shi ake cewa rada ne ake cewa man satara musliman fi duniya satara Allah al akhirah wanda ya rufa musulmi asiri a duniya Allah zai rufa masa asiri a lahira mana in laifin fukansa a boye ke ba bayyane ba dole ka zo ka banka da su domin kada mutuncin su ya zube ai wanda ya zama sai ya ɓoye yake laifi akwai ɗan imani a tare da shi akwai tsoron Allah a tare da shi so da aka sai kake na bayyane da na ɓoye shikenan ba ɗaya laifuffukan kenan kuma babu wanda ba da na ɓoye idan ka laluɓa ka duba mutum mu'amalanka da shi bayi da laifi kai ne a zahiri baka ga wani sabon Allah da yake ba kar ka kuskura ka ce wani ba sabon Allah baka yi zanka ba domin baka sani ba kila a ɓoye na yi Allah ta'ala shi ne ya sani yasa ba a tsarkake mutum wala nu zakkiya lillahi ahadan in dai wani kace ya kaza ahsibuhu wallahu hasibuhu wallahu Zakiya lillahi ahadan haka nake zata sa amma Allah shi ya san halin sa ba na tsarkake wani manzala kuma yace idan wani ya zo ya yi beka sai ta koda ka kai bawan Allah ne mutumin kirki ne sai ka ce Allahumma la ta'khudni la ta'khudni bima yaqulu wa ghfir li ma la ya'lamun wa ja'al li khayran mimma yadhunnun sai ce ya Allah karka kama ni da abin da suke faɗan nan ban ce shi wannan yabon ba ya Allah ka gafarta min laifuka na na koyi da nake wanda ba su sani ba don da sun sani ba za su yi ni ba kuma ka ɗaukaka daraja na fiye da yadda suke tsammani ka zauna zuwa tana da muhimmanci ba yana yabon ka kana ta dariya kana ta dan ƙarin bayani da taliki don a ƙara fito da mai wannan duk munafurci ne duk wanda ka yake kan munafurci ne ya zo a yabe shi har abun da baka yi ba a faɗa amma kana ta dariya ka ji ka za kaza kaza to ai kaza kaza ma kana wani ƙarin bayani wannan duk munafurci ne in kai mutumin kirki ne aka zo ana yabon ka hankalin ka tashi zai sai ka kama astaghfirullah kana istighfari kana Allahumma la ta'khudni bima qul Allah kaka jarabe da abin da suke faɗa wa ghafir li ma la ya'lamun ka gafarta min abin da basu sani ba na laifin da nake yi wa ja'al li bima mimma dhunnu ka sanya ni mafi alkhairi fiye da zaton su ba nan yayi ba شنو يقول إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إلا أنت عفواني haka baga ba ta suke ya Allah ni na yadda ni mai laifi ne kar ka azabta da ni da laifi na mutane suna min zaton alkhairi amma na fi su sharri ba su sani ba ne in ba kamin afuwa ba to na fi kowa sharri kaga mumini da yake jin wannan aran mumini yake cewa ya man sabarta ma'ayibi wa mafalibi wa ja'alta nasa kad kullu wa nasa kal ikhwani wallahi law alimu qadha sarirati la ba salamu alayya man ina cewa wanda ya koyi aibubuka na da matsaloli na ya sanya mutane gabaɗin suka zama kaman yan uwana kowa yana so na saboda bai san sirri na ba bai san zuciya ta take ba bai san ayyukan da nake na koyi na sabon Allah ba kowa yana so da ah, bawon Allah mutumin kirki dukkanin mutane suka zama masoya na sai to ya ubangiji ta ala karka kama ni da wannan yace da sun san abin da nake yi a boye wani in ya da ni ko sallama da zai ne ba magani yasa karka rudu da yabonka da mutane suke yi karka rudu da suna sai ka su baro ka ko su ce kai bawan Allah wala in bid'a su wannan suke yin wannan in bid'a a zo a sa malami a gaba ana shi ne wane shi har a zo a ce shi ne annabi ma kuma bai hana wa ana a ce shi ne Allah ma inna lillahi wa inna ilaihi kun zai san ka zo kace masa ya san gobe in ka da kasa kar ka sake faɗa wannan ko in ka Allah ya ga dama ka ga dama ta yi da tani da Allah kace Allah ya ga dama da zaran ka ɗauko wani abu ne ya gona shi na wuce gona da iri to maza sama zai taka maka birki ne ta lasu tsoroni kama a tsarafin nasara almasiha na maryam fa inna ma ana abdu fa qulu abdullahi wa rasuluhu kar ku wuce gona da iri wajen yabo na kamar yadda mutane nasara suka wuce gona da iri wajen yabo annabi isa suka ce masa Allah suka ce masa dan Allah yace ku ce ni bawon Allah ne ku ce bawon Allah manzon Allah ba shi kenan ba yanzu kai idan kana da tsoron Allah ka san addini ka san sunnan maza kuma za ka yi duniya zo ya ce bonka da abin ke wuce gona da iri ka dade wallahi tallahi shehunai in bidiya su ne wanda za ka samu a yi bon mutum har a ce shi ne wani har a ce ga annabin nan yana zaune sai kuka sani kuna gani ga annabin nan kai ga Allah ma da kansa sai shi Allah ne kuma ya kama dariya abunsa kuma bai zai hana mutumin nan ya faɗa masa wannan ba bai zai hana ba to ina imani a nan ina addini aina dini ina tauhidi shine ba abin da ahlus sunna suke kokarin su gyara mutane su tsora su akan girmama Allah da manzalar sa kar ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba kar ka zama mai alfahari kar ka nuna kai wane ne kai wani ne kai bawan Allah kai baka san karshen ka ya zai zama ba ka kaddara ma yanzu kai kana da imani ka san karshen ka ya zai zama ne baka sani ba da me zaka cika baka sani ba kuma Allah ta ce fala zakku anfusakum kar ku tsarkake kawunan ku huwa alamu bi mali Allah ke san waye mai tsoron sa kuma za su ce attaqwa ha huna attaqawa ha kuna yushiru ila sadrihi salata marrat ina nuna kirjin sai na cewa tsoron Allah a zuciya yake a zuciya yake sau uku da kuma ka zo ka nuna tsoron Allah a zahiri yake kana ta maka wasu kayayyaki kana so ta shiga ta masu tsoron Allah da masu rudu da masu kufanci da wa duka gama lablabta kayayyakinka da wani ka, da wani rawaninka da tarbinka da komai wallahi tallahi Allah ba duba wannan zuciyanka yake dubawa da aikinka inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah ba duba suran jikinka wani irin shiga kayyo ba duba zuciyanka yana duba zuciyanka da aikinka mai kyau ne ko ba mai kyau ba shi ne kawai yake dubawa amma duk wata shigan da za ka yi wallahi ba za ta kara maka daraja wajen Allah ba sai in kana da tsoron Allah imam mali yace hasin siyabaka masdaqata fa innaha zainur rijali bi atu'az wa tuqramu tajdidu thawbika la yadurruka ba'dama takhsha al-ilaha wa tattaqi ma yahrumu wa rakisu thawbika la yaziduka rif'atan inda al-ilahi wa anta 'abdun mujrim fa shota ta tufafinka haka hanka irin yanda kowa yake tsawa kar ka fito daban kai ka nuna kai mai tsoron Allah ne ka gurgudun iko da shi za a daraja ka girma sabon tufafinka ba zai cutar da kai ba matukar kai mai tsoron Allah ne kuma wasu za ka kawo su ji daga ka zo ka saka wai kara maka daraja wajen Allah matukar kai musulmi ne matukar kai mai sabon Allah ne matukar kai mai riya ne ba don Allah kake yi ba matukar kai kowa na yi ɗin addini ne matukar kai kana son ka nuna mutane kai wani ya don a dinga girmama ka ana daraja ka ba addini ne a gafanka ba wannan bai zai kara maka komai ba kuɗa kai da mutane suke da girmama ka da nuna kai wani ne da nuna mutane da suke ce kai mai tsoron Allah ne kai mai kaza ne ba abin da zai kara maka wajen ubangiji ta bal ma kasance zai kara maka sai na lalafi bu kulli muqtalin fakur Allah ba son mai alfahari mai mai mai takawa tafiya inda Allah ya tsaye da kai kawai sai bawan Allah ne ba komai bane wanda ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kara mana imani da tsoron Allah Allah ya cire mana ruɗu ubangiji ta ala gane da mu addini Allah ya tsora mu akan daidai ya kiya mu daga dukkan abubuwa na sharri da bidiyoyi da sabon Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.